muna da buƙatar ya danna subscribe da ƙararra da kuma lakin domin duk lokacin da muka ɗora bidiyo ya gan shi kai tsaye ba tare da wata matsala ba muna addu'a da kuma fatan alkhairi ga masoyanmu da suke bibiyar mu a koyaushe muna jin daɗi kuma muna ganin fatan alkhairinku da kuke mana A barkanmu da haɗuwa a wannan tarihi a wannan shiri na tarihin sahabbai masu albarka wannan shine sahabi na tara a cikin tarihin da muke ɗauka na sahabbai wato umairu bin sa'ad radiyallahu anhu ana ce masa nasiju wahada abinda ake nufi da nasiju wahada shi ne mutumin da ba kama da shi mana babu wanda ya kama da shi a halayensa da gudun duniyarsa da sauran abubuwa to sai ake masa laƙabi da wannan musulmai sun kasance suna masa laƙabi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa nasiju wahada <clears throat> mana wanda ba shi da abokin misali sannan suna masa laƙabi da cewa nahik nahikum ma'ana wanda yake a gwarzo wajen yaƙi wannan bawan Allah Umairu bin Sa'ad ya kasance gwarzo ne wajen yaƙi mahaifinsa sa'ad ya kasance makarantun alkur'ani ne radiyallahu anhu ya yi shahada a yaƙin badar tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam mana abin da ake nufi ya yi shahada ya halarci yaƙin badar ya ji yaƙin badar shi mahaifinsa sa'ad kenan da kuma sauran wasu yaƙuƙuka ma da suka zo a bayan badar ɗin bai gushe ba yana cikin aminci da kuma kiyaye alkawari na musulunci da biyayya ga manzo Allah shi mahaifin nasa har sai da yi shahada a wannan gwabzawa da aka yi ta ƙadisiyya, to shi mahaifinsa Sa'ad radiyallahu an ana Allah ya karɓi rayuwarsa sannan ɗansa Umairu bin Sa'ad radiyallahu an wanda muke tarihinsa yanzu ya je ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je wajen manzon Allah ya yi masa mubaya'a ya musulunta to tun daga lokacin da sa'ad umayr bin sa'ad ya musulunta ya dinga tsayuwa mai bauta ga Allah maɗaukin sarki sannan kuma yana ƙoƙari wajen fitowa duk inda za a je wajen yaƙi saboda Allah yana ƙoƙari ya halarci wannan yaƙi saboda gwarzantaka da Allah maɗaukin sarki ya bashi sannan daga cikin siffar wannan bawan Allah Umairu bin Sa'ad radiyallahu an mutum ne wanda yake ƙoƙarin yawaita ibada ga Allah ɓangaren abin da ya shafi sallah idan za a fita yaƙi yana fitowa da wuri a gurguje ya zamto su ne a sahun farko-farko idan za a yi sallah yana fitowa ya zamto ya fito a sahun farko-farko domin ya kiyaye ya samu ladan masu asabiki ne kenan sawabu sabiki ladan wanda suke masu rigegeniya duk abin da za a yi wannan bawan Allah Umairu bin Sa'ad yana gaggawa ya zamto yana cikin 'yan sahun farko farko a sabiqun al-awwal ne kenan to haka wannan bawan Allah Umairu bin Sa'ad ya kasance sannan ya kasance hatta wajen sahun sallah yana fitowa da wuri ya zo ya shiga sahun farko yana mai fata ya kasance daga cikin wanda za su samu lada haka idan aka yi shela cewa a fito yaƙi za a gwabza tsakanin musulmai da kafirai to za a ga insha Allahu Umar bin Sa'ad yana daga cikin yan farko farko yan sahun farko domin me fatansa yana fata ya yi shahada a wajen yaƙi shine kawai burinsa ifita yaƙi a gwabza da shi ya yi shahada kullum fatan da yake kenan sannan wannan bawan Allah idan ba sallah yake ba idan ba jihadi ake ba to yakan zauna ya lizumta wa kansa ya dinga fata ya zai ladabtar da ransa da zuciyarsa wajen biyayya ga Allah yana fatan samo wa kansa alkhairi da kuma abin da yake gyara ya zai ya gyara wannan zuciyar tasa da halayensa sannan kuma ya zai yi ya haɗu da Allah maɗaukin sarki lafiya to wannan shine abin da Umair bin Sa'ad yake yi idan ba a tafi sallah ba idan ba a tafi yaki ba sannan ya kasance mutum ne a wabun mai yawan komawa ga Allah da tunani akan a abubuwan halittar Allah maɗaukin sarki har yakan yi kuka a koyaushe yana yawan kuka akan zunubansa yana yawan komawa zuwa ga Allah maɗaukin sarki koyaushe kuma yana zamtowa yana tare da Allah maɗaukin sarki wajen tuna girman Allah da hararo da wannan a zuciyarsa har yakan zub da hawaye saboda jin girman Allah a cikin zuciyarsa wannan bawan Allah Umairu bin Sa'ad radiyallahu an sannan Allah maɗaukin sarki ya sanya soyayya soyayya wannan bawan Allah Umairu bin Sa'ad a cikin zukatan sahabbai da dukkan mutanensa suna son shi suna ƙaunarsa saboda me saboda abin da ya kasance na ƙarfin imaninsa da kyawawan ɗabi'unsa da kuma abin da yake mai abubuwan da yake na mu'amala mai kyau to shi yasa duk wanda ya zauna da shi zai kaunace shi duk wanda ya zauna da shi zai ji yana son shi saboda haka wannan bawan Allah ya kasance duk abin da ya samu na labari sai ya ji ya faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me yake cewa saboda wannan amana ce ta yaya zan yi shiru zuciyata ta ɓoye wani abu a cikin zuciyata wanda na sani ba tare da na je na gaya wa manzan Allah ba alhalin manzan Allah nan sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya same mu a cikin bata Allah ya shirya da mu dalilin zuwansa sannan ya ba mu ya fitar da mu daga cikin duhu alhalin muna cikin duhu ya shigar da mu cikin haske saboda haka yana ganin cewa duk abin da ya ji ko ya gani face sai ya garzaya ya je ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wannan al'amari saboda haka wannan bawan Allah amirul mu'mini na sayyidina Umar radiyallahu an ya zaɓe shi a cikin wani matsayi saboda mai shi dama sayyidina Umar ya kasance a cikin mutanen da yake zaɓa ya ba su muƙami sai ya ga mutanen da suke masu gudun duniya mutanen da suke masu wara'u da zuhudu da gaskiya da amana saboda haka dalilin haka ya zaɓo wannan bawan Allah Umairu bin Sa'ad a matsayin ya zamto mai wakili ko kuma wanda Sayyidina Umar ya naɗa shi kuma a lokacin shi wannan bawan Allah Umairu bin Wahab yana gudawa wannan shugabanci baya so yana gudu yana gudu yana gudu baya so har sai da Sayyidina Umar ya zo ya zaɓe shi ya sanya shi shugaba a hams Sai da umar ya yi ƙoƙari akan a tabbatar da shi akan wannan shugabanci to amma wannan ba ala umairu bin sa'ad yana ƙoƙarin ya gudu ya ƙi karɓar wannan shugabanci amma sai da sai da umar ya lizumta masa dole ya karɓa ya fallanta masa ya ce dole sai ka karɓa irin ku ake nema irin ku ake nema a wajen shugabanci ga amana ga gaskiya ga gudun duniya duniya bata dame su ba wannan bayan Allah yana da cikin bayan Allah wanda duniya ba ta bakin komai a wajen su. saboda haka a lokacin da sayyidina Umar ya matsa masa sai ya karɓi wannan shugabanci ya je istikara ya nemi zaɓin Allah maɗaukin sarki kuma ya ci gaba da ya karɓi wannan mulki a wannan lokaci to kaga ashe waɗannan sahabbai da muke ba da su ba ƙananan mutane ba ne saboda me sun ba da jininsu da rayuwarsu da komai nasu don su kare addinin musulunci da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake so ya gama da lafiya lafiya to dole sai ya musu biyayya ya girmama su ya kaunace su ya ambace su da alkhairi sannan sayyidina Umar yana yawan faɗa cewa ina ma ina fata a ce Allah maɗaukin sarki ya bani mazaje irin wannan bawan Allah Umairu bin Sa'ad saboda me su taimake ni akan al'amura na musulmai wannan yaban da saidina Umar yake kenan saboda yanda aka ce lamasi masila ba shi da abokin ma'ana ba shi da wani wanda za ku kwatanta shi da shi wajen gudun duniya da kuma alkhairi da kuma abubuwan da yake gabatarwa na rayuwarsa mai kyau to shi yasa sai na umar ce ina fata ina ma in samu mutanen da za su zama to irin wannan bawan Allah Umairu bin Sa'ad wanda za su taimake ni akan ayyukan musulmai gaba ɗaya saboda amanarsu da kuma gudun duniyarsu da alkhairin da yake tare da su to saboda haka sahabban nan Allah maɗaukin sarki ya yabe su dukkan wanda ya ɗauki hanyar zagin sahabbai to ya ɗauki hanyar halaka ba zai taɓa gamawa da duniya lafiya saboda mai Allah ya kare su Allah ya zaɓe su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tashi sa sai da ya duba cikin zukatan bayi aka zaɓo zuciyar da ta fi kowace tsarki a cikin dangin nasa da tsatsan nasa sai da aka duba a laraba wanda suka fi kowa tsarkin nasaba da komai aka zaɓo manzon Allah a ciki sannan Allah ya sake dubawa a cikin bayi suwaye suka fi tsoron Allah to sai ya zaɓo